ko ma da an gina asibitoci da jami'an siyasa ke zuwa da almakashi su yanke kyalle ana tafi don yaba ci gaban da aka samu zai yi wuya a gefe guda ka tarasa an samu magunguna ko wadatattun likitoci a asibitocin najeriya musamman ma a yankunan karkara. is resolved to suspend the strike action in the interest Sanarwar janye yajin aikin kungiyar likitoci a farkon makon nan daga bakin shugaban kungiyar likitocin Kayode Bambe bai sanya zuwa yau din nan an samu kankamar aiki a asibitocin ba. Wannan dai bai rasa nasaba da gajiyawar masu jinya zuwa asibiti ba biyan bukata, inda a sanadin yajin aikin mutane da dama suka rasa rayukansu. Dr. Lawan Musa Tayar likitan yara ne a babban asibitin tarayya. Gaskiya ba za mu iya sanin abubuwan da suka faru ba a lokacin da ba ma nan ɗin. lokacin da aka dawo din asibitocin ba wani abu da ke faruwa. Za ka ga da yawa daga cikin marasa lafiya ba su zo asibitin ba. wurare da yawa babu marasa lafiya da yawa ɗin. musamman bangaren kwanciya waɗanda ake gani a clinic su ne ma dai za a ce an samu jama'a sun dan zo da dama matsalolin da za a iya maganganin ba tare da an asarar rayuwar mutane ba bai kamata a bar waɗannan abubuwan har su kai halin da suka kai ba wannan yajin aiki dai da likitocin suka janye sun mika bukatu ne kusan ashirin da hudu. ciki da neman tabbatar da nada likitoci kawai a matsayin manyan daraktocin asibiti ƙarin hasafi da samun ingancin kayan yajin aiki. Tsohon likita Dr. Junaidu Muhammad ya bugi jaki da taiki kan wannan yajin aikin da aka janye. Ni ban goyi da bayan yajin likitoci ba, kamar yadda ban goyi da bayan iskancin da asu suke yi a kasar nan kullum su su ce suna yajin aiki su yara watanni ko shekaru. Amma kuma mai hankali da yake shugabanci ya waye gari ya ce ya kori likita ɗai ɗai ɗai ɗai guda dubu goma sha shida da wanda ya gama shekara biyu da suka wuce da wanda ya shekara talatin wanda ya rushe arba'in iri na a zo a ce duk an kore mu daga aiki ni wannan bai dame ni ba da nuna damar da ya ɗauka kai ‘ya'yana ko wani nawa inda ake biya a yi amma ai ba kai na ake ji ba iri na ba kai kashi ɗaya cikin kashi ɗari ba Da alif da ɗari tamanin da bakwai mahaifina yana asibitin koyarwa na Ahmadu Bello yana fama da ciwon koda aka tafi irin wannan yajin Allah ya yi wa'adinsa ya yi amma sanadiyar wannan yajin ne mahaifina ya rasu kuma dama can da ake ake likita a yan masu mutunci ake dauka ba da neman kuɗi ba ba da neman suna ba ba don tara dukiya ba ba don a zo suna tunkafa na su dokta ba zuwa yanzu dai gwamnati bata sanar da ɗage matakinta na korar zaunanin likitoci masu neman matsayin kwararru dubu goma sha shida ba in ka ɗebe neman likitocin su zama masu kishin ƙasa da mai taimaka shugaba jonathan kan hulɗa da jama'a doyin okupe ya yi gwamnatin ta ce likitocin da lamarin ya shafa su jira matakin gaba a yayin da shugabanni da masu hannu da shuni ke rugawa turai indiya ko kasashen laraba don neman maganin ciwon kai mafi akasarin al'ummar najeriya sun dogara ne kan asibitocin gwamnati da in an samu akasin yajin aiki sai dai su koma gida su zuba wa sarautar allah ido wa in ma rai yayi halinsa ko a ci gaba da shiga ta gayyara nasiru adamu kayan murar amurka daga abuja najeriya